Eh. na'am a yau sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu da da da arba'in ɗaya hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta dubu da ashirin. Eh, za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato aljami'u sahih na babban malami al'imamul al-bukhari rahimahullahu ta'ala wanda muke gudanar da shi a cikin wannan masallaci na sheikh abubakar mahmudu juni wanda yake cikin iraki a eh, kinkinau kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka wanda kuma za mu yi kuskure ya gafarta mana wanda yana ƙarƙashin markazul kitabi wa sunna ne da tasirin ulum shar'iyya wato wannan karatun da muke gudanar da shi idan ba amince ba mun tsaya ne a ƙarshen babi na babu man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha a yau kuma za mu tashi babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballagin aw min sami'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا بن عون عن ابن سيرين عن, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن, فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى يجد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع wato wannan babu zai mana bayanin maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da dama mutum zai iya ruwaita hadisi ya dauki hadisi ya koye shi daga malami amma ya je wajen da'awa wanda zai koyar da su kila daga cikinsu Allah ya yi ma wani basira na fahimta fiye da shi wanda ya ɗauki wannan hadisin ina fata ana tare da ni ah, saboda haka ah, ita fahimta baiwa ce wadda Allah yake yi ga wanda ya so ah, mutum zai iya ɗaukan hadisi ya kai masa amma ya kasance shi bai je ya koya hadisin nan ba amma yana jinsa daga wannan rawun ko wannan malamin da ya faɗa masa sai kasance Allah ya buɗe masa fahimta fiye da shi wannan malamin da ya koya masa wannan hadisin wannan shine ah, abinda babin ya kunsa yake nuna mana kuma cewa malamai suke cewa hatta jahili zai iya riwayar hadisi kenan wato ko bai san ma'anan shi ba zai iya riwaya ya je ya faɗa ma ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi idan ya faɗa musu sun amfana da wannan riwaya da sanadin da ya zo da shi amma fahimta za ta iya su sun fi shi fahimta tun da su suna da karatu yake cewa kala haddatana musaddad shi shine ibnu musarhad wanda kuka sani wato albasri wanda kuma dukkan malamai hudu na kutubu sita sun fidda masa wato sun karbi karatu daga gare shi tun daga al bukhari da al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala haka al nasai da al-imam abu dawud waɗanda ba su ruwaito daga musaddad ba a kutubu sita su ne al'imamu muslim da ibn maja ina fata ana tare da ni قال يكتوى حدثنا بشر بشر يا أبا ملاباد شين ابن المفضل البصري شيماء بصرة قال يكتوى حدثنا ابن عون شيماء وأن ابن عون شين عبد الله ابن عون البصري يا أبا ملاباد آه عن ابن سيرين لقى محمد بن سيرين a shi ma dan basra ne shi kuma ya karbo daga an abdurrahman ibn abi bakrata ya karbo daga abdurrahman dan abubakar shi ne nufai ibn al-haris nufai ibn al-haris an abihi ya karbo daga babansa idan muka lura za mu ga wannan sanadin da baki ɗayan su yan ina ne wato dukansu yan basra ne wato al-isnad basri dukansu basriyun ne an abihi daga babansa yake cewa ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم cewa ya bada da labarin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka'ada ala ba'ilihi wata ya gan a zaune a kan raƙumarsa wato raguwarsa labari yake bada an gane ko wato ya ga annabi yana zaune a kan raguwarsa a kan raƙumarsa wa amsaka insanun bi sai wani aubi zimamihi sai wani mutum ya zo ya karbi wannan linzami na wannan taguwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da wannan linzami a shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana a saman taguwa taguwarsa ina fata an gane shi kuma wani yana rike da linzami wato shi yake jan ta annabi yana sama qala yake cewa ayyu min haɗa, wannan wani yini ne wani rana ne fasakatna sai muka yi shiru hatta zananna annahu saysammihi siwa ismihi har muka yi tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira shi da wani rana ba wannan ranar ba wadda muka sani qala yake cewa alaysa yawman nahri yau ba yawmun nahri bane ba wato ba ranar yinta ba ne. kulna bala muka ce bala ya rasulallah haka ne qala fa ayyu shahrin hadha muka ya rasulallah qala yake cewa fa ayyu shahrin yake cewa to wannan wani wata ne manzo Allah kenan sallallahu alaihi tambayan su yake cewa wannan wani wata ne fasakatna sai suka ce sai muka shiru hatta har muka tsammanin annahu sai zai kira shi da wani sunan wannan watan da mu muka sani misali a ce safar ko zulhijja an gane ko a zulhijja kowa ya san dai watan zulhijja sai annabi ya tambaya ya ce wannan wani wata ne kuma dukkan sun san zulhijja ne ina fata an gane sai suke tsammanin cewa an canza ma wannan ranar suna ne kuma an canza ma wannan watan suna amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu alaysa bi zilhijja shin wannan watan ba zilhijja bane sai suka ce bala ya rasulullah haka ne ya ma'aikin Allah bala yake cewa fa inna dima'akum lalle ku sani jinainanku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum sannan da mutuncinku bainakum haramun haramun ne a tsakaninku baya halasta mutum ya ci dukiyar ɗan uwansa wato a wannan haramun ne ka ci dukiyar ɗan uwanka in dai ba shi ya baka kyautarsa ba wato ka sato dukiyarsa ko ka ci dukiyarsa ta hanyar damfara ko ta hanyar cuwa-cuwa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun ne haka jinainai fa inna dima'akum lalle jinainanku haramun ne baya halasta mutum bai ma komai ba ka je ka kashe shi saboda bakin ciki da kake da kake ji na wannan mutumin ko kuma shi baya burge ka haka kawai sai ka kashe shi wannan jinin dan uwanka haramun ne mutum ya taba jinin dan uwansa ko ya kashe shi ina fata ana tare da ni wa a'radakum bainakum haramun haka kuma mutunci shi ma haramun ne ka cima ma dan uwanka mutunci haka kawai ka cizga shi ba tare da ya yi wani abu ba ko ya ma laifi ko laifi ya ma abin da addini ya bada shine ka kira shi a gefe ka mai nasiha amma ba wai cikin mutane ka zo ka ci mutuncin shi ka zo ka wulakanta shi ka nuna shi ba kowa ba ne wannan da baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan ababen nan guda uku haramun ne ka hurmati yawmikum hada kamar yadda yake wannan yinin naku haramun ne mutum a yi yaƙi cikinsa ko a yi ta'addanci cikinsa an gane ko ko a yi wasu ababe wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka haramta a wannan yini ina fata ana tare da ni fi sharikum hadha a wannan wata naku fi baladikum hadha a wannan gari naku wato makkatul mukarrama kenan ina fata ana tare da ni tsayi kamar yadda waka sani a dulhijja watan dulhijja yana ɗaya daga cikin watanni wanda aka haramta yaƙi a cikinsu. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara haka da dulhijja da dhulqa'ada da muharram da kuma rajab waɗannan watanni ga baki ɗaya an haramta ta'addanci a ciki to shi ya sa manzo Allah yake cewa kamar yadda aka haramta ta'addanci a wannan wata to lalle kuma baya dacewa mutum a haramcinsa daidai yake da haramcin waɗannan ababe guda uku wato jinenai na mutane da kuma dukiyoyinsu da kuma mutuncinsu kuma ko da a ce mutum wato shugaba ne yana da ɗinci a kan talakawa haramun ne a kashe talakawa ba tare da haƙƙin addinin musulunci ba haka haramun ne ya ci dukiyoyinsu shi ma ba tare da A haƙƙin addinin musulunci ba kuma mutuncinsu ko da shugabanni ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane wanda za su zo ƙarshen duniya wanda ni ban su ba da yake cewa sinfani min ahalin nari lam arahuma mutane guda biyu na yan wuta wanda ban gan su ba manzo Allah yake cewa za su zo ƙarshen duniya daga ciki yake cewa qaumun ma'ahum siyatun ko asiyat yadribuna bihan nas mutane suna da bulala wanda za ga suna rike da bulala suna dukan mutane ba tare da mai ba sun musu laifi ba malamai ma'abuta ilimi suka ce a waɗannan su ne shugabanni wanda Allah ya ba su mulki saboda ji da kansu da mulkin da guguwan mulki yake su sai kaga suna wulakanta mutane suna musguna musu suna zaluntansu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da shiga wuta sannan kashi na biyu su ne mataye kamar yadda inganta hadithin wanda za su zo ƙarshen duniya suna sanya tufafi amma za ka gansu a tsirara suke tafiya haka suna barin gashinsu suna bayyanar da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ka ce tozan rakumi ne ina fata an gane suna karkatattu kuma suna karkatar da mutane wato wannan lokaci ya kawo mu wannan dukkan waɗannan ababe da annabi ya faɗa kuma sun tabbata a wannan zamani Balamai suka ce yana ɗaya daga cikin mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa liyuballighi shahidul ghaiba wanda zo ya sanar da wanda bai samu zuwa ba wato wannan hadisi wanda yake mai daraja fa inna shahida ala an yuballiga man huwa awa lahu minhu ba mamaki wanda ya zo ya karbi wannan hadisin zai kema wani wanda bai taba zuwa wanda bai zo ba shi ya kasance wanda zai je ya faɗa masa wannan hadisin ya fi shi fahimta Allah ya ba sa baiwan fahimta fiye da shi wanda yanzu ya ji wannan hadisin ina fata ana tare da ni tayyib wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisi masu muhimmanci kamar yadda malamai suka bayani shi yasa wannan kalmar ta karshe a wani hadisin ya zo nadar Allahu sami a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba muballagin aw amin sami'in wato Allah ya haskaka fuska ko ya sanya albarka ga fuskan da ya zo ya ji hadisi na sannan ya kiyaye wannan hadisin ya je ya koyar da shi wannan duka yana nuna mana falala na me na koyon ilimi na addini da koyar da shi sannan yake cewa a wani a wata riwaya faru hamilu fiqihin laysa bi faqih ila man huwa afqahu minhu ba mamaki wani zai iya zuwa ya dau hadisi ya koyi hadisi kamar yadda muka yi bayani a farkon karatu idan ya karbi wannan hadisin shi ba faqih bane amma kuma ya kai mai wanda yake mai fiqh sosai wanda zai iya istinbatin hukunci a ƙarshen wannan hadisin shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gansu sun kasu gida-gida akwai wasu wanda za ga Allah ya musu baiwan fikihu a sosai hadisi ɗaya sai su fidda fikihu da yawa a ciki wasu kuma matsakaita wasu kuma kaɗan to kowa dai za ka ga da baiwan da Allah subhanahu wata'ala ya masa a malamai ma'abuta ilimi sun fidda da fa'idodi da matsaloli ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta kaɗan daga ciki wannan hadisin yana nuna mana cewa malami dole ne zai koyar da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya ya sanar da shi baya halasta ga mutum ya yi mai ya ɓoye ilimi inda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi wani ilimi shi yasa malamai suka ce wanda yake ɓoye ilimi Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani cewa a can cikin alkur'ani mai girma innal ladina yaktumuna ma anzalallah a wata aya ma na min albayyinati min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun jim ya boye ilimi zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana tsine masa yana la'antansa sannan bayan ta haka mala'iku in ka san ilimi ba ka karantar da shi ba ka kokarin aiki da shi ka koyar da shi ga mutane to lalle mutum ya ji tsoron la'anta Allah ta shige shi ke sa ta kama shi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa <clears throat> wanda Allah ya bashi wani abu yake koyar da shi za ga Allah subhanahu wataala kullun yana kara masa wannan ilimin da ya bashi sai fa'ida na biyu shine sannan bayan haka wannan shine alƙawarin da tun daga annabawa har waɗanda suka zo bayan su suka ɗauka akan cewa za su sanar da abin da Allah ya sanar da su shine wa aka akhadha Allahu mithaqal na utul kitaba tubayyinunnahu lin a zuhu la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan ƙalila? wato wannan ayan tana nuna cewa Eh, alkawarin da ma'abuta ilimi suka ɗauka tun daga ahalul kitabi har zuwa ga mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam za su sanar da abin da aka sanar da su ba za su koye shi ba fa'ida na biyu shine eh, cewa za ka samu wasu mutane ƙila sun zo ƙarshen zamani Allah ya ba su fahimta fiye da waɗanda suka gabace su wannan hadisan am ne wato ba wai yana ƙayyadewa farubba hamilu fiqhin aw ashahid ala an yuballiga man huwa aw alahu min sannan abu na uku da suka fidda karkashin wannan hadisin yana nuna cewa mutum zai iya karban ilimi daga wanda ba malami ba wato ko da jahili ne babu laifi mutum zai iya karban ilimi a gare shi haka malamai suke bayani sannan abu na hudu da suka fidda fa'idodin da suka fidda a nan ba shi ne yayin da mutum yake wa'azi ko malami yake koyarwa idan abin haramci ya zo ya gamata ya yi cikakken bayani a kansa kuma ya nuna ƙarfi da ƙarfin haramcin wannan abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya nuna ƙarfin haramci na me wato na jinaina da kuma abin da ya shafi mutunci da dukiyoyi sannan fa'ida na gaba da suka fi fidda ƙarƙashin wannan hadithin ne wannan yana nuna halascin mutum ya hau taguwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya hau taguwa wato raƙumi ko raƙuma wannan babu laifi a kan haka sannan bayan haka kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata hatta miyo da yake fita daga gare ta wannan duka ba na jasa ba ne. shi yasa malamai na fiƙo suka fidda fa'ida dukkan dabbar da ake cinta wato miyanta da majinanta da abin nan duka ba na jasa ba ne haka kuma abin da ya shafi a kashinta da fitsarinta shi ma duka ba na jasa ba ne sannan a nan idan muka lura za mu ga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kamanta mana haramcin jinaina da kuma dukiyoyi da mutunci kamar keta alfarman watan zulhijja ina fata an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya haramta yaƙi ciki wannan watan haka kuma ya haramta waɗannan ababe guda uku na karanta na babun qabla al-qawli wal 'amal لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يهدي الله به خيرا يفهمه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصمة صمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفض كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفضتها قال ابن عباس كونوا ربانيين حلفاء علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره نعم آه al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun al'ilmu ilmu qabla al-qawli wal amali wannan babin yana mana bayani cewa ya gamata mutum a rayuwansa kafin ya ce zai koyar ko zai yi da'awa ko zai aikata wata ibada sawa'un ta sallah ce ko kuma zaka zai bada ko aikin hajji zai je ko umra lalle ya san hukuncin wannan abin ya kasance yana da ilimi akan wannan abin ba zai yiwu a ce ka zo kana sallah kullum amma baka san ilimin da ya shafi sallah da hukunce ta ba idan ta caɓe ma amma baka sanya za ka gyara ta ba ko kuma za ta je aikin umra amma baka sanya ake umra ba to dole mutum zai koya ya aiki aikin umra ko aikin hajji da sauransu haka kuma ba za ka zo ka buɗe littafi ka ce za ka koyar da shi alhalin kai kuma baka iya wannan littafin ba to shine abin da Imam al-Bukhari ya nufa a wannan bayin babun al-ilmu qabla al wal amali ba shi yasa babban malami Ibn al-Munir yake cewa <clears throat> baya dacewa ka faɗi wani abu addini face ka san hukuncinsa ko ka aikata wani abu addini face ka san hukuncinsa لقول الله تعالى سبيل فأنا الله سبحانه وتعالى falam annahu لا ilaha illa allah. wato ka sani babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat zuwa dai karshen aya anan Allah subhanahu wata'ala abin da fara da shi fa bada bil ilmi sai ya fara da ilimi wato sai ka san ilimi fa'lam ka fara sani annahu la ilaha illa Allah sannan baya haka wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat sai ka nemi gafaran zunubanka da kuma muminai gabaki daya wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum kun ga Allah bai ce fa'mal ba Allah bai ce fa'mal ba cewa yi fa'lam balamun kafin mimun ba da mimun kafin lamun ba wato ka fara sani tukun fabada bil ilmi wa annal ulama lalle dai shi ilimin nan da kake gani yana da muhimmanci sosai yana da falala wa annal ulama sabida su annaba malamai gabaki daya hum warasatul anbiya sune magadan annabawa warasul ilma wato sun bar garin ilimi wato su annabawa kenan gadan da suka bari na ilimi ne man akhadahu wanda ya riko da shi akhadha bi hamrin wafirin hakika yayi riko da kaso wanda yake mai yawa cikakken rabo cikakkiyar zai samu cikakkiyar rabauta zai samu rabo wanda yake mai yawa sosai cikakke wa man salaka tariqan wanda ya shiga wata hanya ya tulubu bihi ilman yana neman ilimi a wannan hanyar misali ɗalibin ilimi ne ya sanya a rayuwansa shi har ya mutu insha Allah ba zai daina neman ilimi ba shine wa man salaka tariqan ko ya tulubu bihi ilman a wata riwaya yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila aljanna sahhala Allahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauke masa hanyar shiga aljanna al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yayi qatin wato ya ibo wani bangare na hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin cikakken sa yazo a cikin sunan hadisin Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu al-Imam Abu Darda babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana zaune a sham wato dimashq sai wani mutum ya yi rihila daga madinatul munawwara zuwa wajen abu darda shi kuma yana ina yana kasan sham wato dimashq da ya je wurinsa sai al'imam abu darda yake cewa menene ya kawo ka sai wannan mutum yake cewa na ji wani hadisi ne da labari ya zo mani akan kai kake yada wannan hadisi kake koyar da shi sai a abu da yake cewa a ba kasuwanci ya kawo ka ba ko wani abu na duniya sai ce a ni ba wani fatoci ya kawo ni ba ko wani abu na duniya kawai na zo ne saboda wannan hadisin da ake koyar da shi ku duba fatin daga madinatul munawwara wannan bawan Allah ya yayi rihla kano wa tafi a sham Dimash saboda hadisi ɗaya kacal to kun ga wannan abu ne mai muhimmanci wanda yanzu za ka ga a ba ma wai ka je kano ba ko ka je bauchi ko ka tafi wata ƙasa a anguwan kuma za ka ga an zo ana koyarwa amma mutum bai ba ne bai ba ilimi muhimmanci ku duba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙasa zuwa ƙasa akan hadisi ɗaya sai Abu Darda a lokacin da wannan mutumin ya ce mai ya zo akan hadisi ɗaya ne sai ya karanto masa wannan hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukan wanda ya shiga ya kama wata hanya yana neman ilimi man salaka tariqan yaltamisu fihi ko yatlabu bihi ilman sahala Allah hadhihi tariqan ila aljanna wa inna وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما للي النباوة دي بصبر قادوا نمي نا ديناري بكو درهمي ويصبر قادا إلميني فمن أخذ به أخذ بحظ وافر wanda ya riko da wannan ilimin da annabawa suka bari haƙiƙa ya samu rabo mai ɗimbin yawa mai girma sosai har zuwa inda yake cewa wa fadlul al'alim al'abidi ka fadli alkamari ala sa'irar kawaki lalle falala na malami ma'abocin ilimi da ka ce eh, falalan wata ne akan sauran taurari ina fata ana tare da ni وفضل العالم على العابد كفضل يعني القمر على سائر الكواكب حكى الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا فد ونقنقري نونا حديث كان حديث أبو هريرة ديكي من نفس عن مؤمن kurban min kurabi duniya na fasallahu an kurban min kurabi yawmil har zuwa in ake cewa wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala bihi ah, tariqan ilal janna saboda haka wannan hadisin wani bangare na shi ya zo a cikin sahihu muslim ah, daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sannan haka ya zo a cikin sunan hadisin Abu Darda kamar yadda muka yi bayani a karkashin wannan za mu fahimci cewa ilimi yana da muhimmanci sosai wanda har malamai suka tattauna tsakanin malami wanda yake mai ibada da malami wanda yake mai ilimi wanne ne ya fi daraja ma'abuta ilimi suka ce malami mai tarin ilimi shi ya fi daraja fiye da malami mai ibada sabida me idan babu ilimin a ibadan ba za ta kasance an yi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita ba ina fata ana tare da ni shi yasa wata ran a fudail ibn iyad ya faru tsakanin shi da abdullahi ibn al-mubarak har ya rubuta mashi kasida yake cewa ya abid al-haramaini law absarta law absartana annaka fil ibadati tal'abu ah, har inda yake cewa ah, man kana yakhdhu khaddahu bi dumu'ihi ah, fa nuhuruna ta lima'ina tatakhabbabu ina fata an gane saboda haka amma ibada na da muhimmanci sai dai abin da ya shafi kamar ilimi da sauransu lalle sun fi an fi fifita ma'abucin ilimi a kan ma'abucin ibada haka wasu ibadodi kamar yadda muka karanta waɗannan baitoci za mu ga cewa ana fifita su fiye da zallar ibada kawai a tsaye wannan aya wata ran an tambaye sufiyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala babban malami na hadisi aka ce masa da Allah ka mana bayanin falalan ilimi sai Sufyan bin Uyayna yake cewa falalan ilimi kuke so ku sani ai Allah ya riga ya gama magana Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat idan kana so ka san falalan ilimi karanta wannan aya kawai akan cewa baya dacewa ka aikata wani abu ko kai kai magana na nasiha na wani abu face ka san karanta wannan abun sufiyan ibn Uyayna yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya gama magana a karkashin wannan ayan falala na me na ilimi haka malamai suka ce karkashin wannan ayan za mu fahimci cewa lalle koyon tauhidi da abu ne wanda yake wajibi wajibi ga kowane musulmi ya san menene tauhidi a aya ta gaba yake cewa uh, uh, al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qala jalla dhikruhu sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu jin tsoron Allah uh, su ne malamai na'am shi yasa aka ruwaito daga Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu babban sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin wannan aya inna ma kashe Allah min ibadihi ulama yake cewa lalle masu tsoron Allah su ne malamai wato duk yadda malami ya kai da tarin ilimi idan bai jin tsoron Allah bai gamata a kira shi malami ba ko da a ce ya kai irin su shekul islam ibn taimiyya bangaren ilimi inda baya aiki da wannan karatun nasa da ya yi baya aiki da shi to lalle bai jin tsoron Allah a cikin karatun nan ko wannan ba malami bane haka al-Imam Abu Darda yace haka al-Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a wato Imam Ahmad bin Hanbal shi ma haka yake cewa zan hafiz sirri wal alan فاعلم أن أن العالم هو الذي يتقي الله عز وجل والعالم لا يعد عالما إلا إذا إذا imam ahmad bin hanbal haka shi ma ya yi bayanin cewa malami shine mai tsoron allah amma wanda baya tsoron allah to wannan ba malami ba ne kuma littarin iliminsa wa qal allah subhanahu wataala yake cewa ma ya'qiluha illa al-alimun wato wa tilka al amsal nadribuha lin-nas misalan da allah subhanahu wataala ya buga ma mutane a cikin suratul ankabut na gizo-gizo da sauransu kwatanci da wanda yake haɗa Allah da wani wajen bauta da dai sauran misalai na alkur'ani Allah yake cewa babu waɗanda suke fa'idantuwa da waɗannan misalan illal alimun face malamai kun ga wannan ayan ita ma tana nuna falalan me falalan ilimi kenan da falalan malamai wato su ne waɗanda suke me fa'idantuwa fiye da sauran garin mutane a abin da shafi ɓangare na ilimi da kuma ayoyi yayin da suka ji su ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake cewa wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir lalle da mun kasance muna ji sannan muna hankalta akan nasihohin da ake mana da ba mu kasance cikin ma'abuta wutan jahannama mai tsanani ba ita ce sa'ir wannan kafirai za su faɗi wannan a lokacin da za su shiga wuta za su yi nadama za a sanya su wuta za su ce da a ce mun kasance mun ji maganganun da sahabbai suka mana da wanda annaba suka mana da ba mu shiga cikin wannan wutan ba malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wata'ala ya keɓance ji da za su ce da mun kasance muna ji ko muna hankalta saboda adillatu shar'iyya dukkan dalilai na shari'a mafi yawanci za ku ga suna ginuwa ne karkashin ji ko kuma fahimta wato tun daga ayoyi da hadisai da sauransu suna ginuwa ne karkashin ji da kuma fahimta na waɗannan nassoshin shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir wa qala haka Allah yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin yanzu zaka daidaita mai ilimi da wanda bai da ilimi a wajen falala Allah yake cewa ba zai yiwu ba a ce ka daidaita malami da jahili ba zai taɓa yiwa a tsakanin tsakaninsu ba saboda kamar yadda muka karanta falala na malamai daga ayoyi da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Ah, wanda Allah ya so shi da alkhairi a duniya zaka ga ya sanar da shi fikihu wato ilimi na addini na gane ah, ah, ilmomi na addinin musulunci wannan hadithin za mu yi bayani cikakken bayani a kansa can babi na gaba wato bayan babi biyu sai shi hadithin mu'awiya wato ya yi kwatin ɗinsa ya yanko sa asalin hadithin ya zo cikin sahihai ne wato sayuwar bukhari da muslim hadisin muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya nufe shi da wata alkhairi malamai suka ce khairan anan ta zo na kira a ka'ida ta usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya da inda nakira ta zo gabaninta shart to tufidul umuma kamar yadda annakira ta fi siyaqin nafi tuqil umuma kamar yadda Sheikh Nasir Sa'adi mai ta fiqhiyya ya ambata to a nan, abin da hadisin yake nufi dukkan wanda Allah ya so shi da wani alkhairi ga baki ɗaya na duniya to sai ya sanar da shi fiqhu wannan yake nuna mana falalan me fiqhu alkhairin nan sawa'un na ibada ne na zamantakewa ne na mu'amala ne na koma dai wani irin alkhairi ne idan Allah ya nufi mutum ya same shi wato ya samu wani alkhairi na duniya sai kiga Allah ya sanar da shi fiƙihu na addini wato na kiyaye addinin musulunci tun daga abin da ya shafi ibadu su karatun alkur'ani su abin da ya shafi aikin hajji da sauransu da azumi sai ga Allah ya sanar da shi fikihu na koyon hukunce-hukuncen waɗannan yana koyon su amma wanda Allah bai nufe shi da alkhairi ba za ka ga gabaki ɗaya bai ma son karatun addini gabaki ɗaya idan ma ya ga inda ake majalisi na karatun addini sai ya dinga jin haushi wannan yana nuna mana cewa wannan mutumin Allah subhanahu wata'ala bai nufe shi da alkhairi ba duk wanda kaga yana kyaman karatun addini ko yana nesa da karatun addini ko yana a izgilanci ga ma'abutan karatun addini to wannan lalle Allah ya kaddaro masa shakawa wato tabewa na duniya da lahira abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wa innamal ilmu bitta'allum lalle dai shi ilimi ah, ana samun sani da koyo mutum ma zai kulla shi a cikin gida ko a cikin library ko a cikin ɗakin sai ya ce shi zai zama malami ba ah, wannan a tarihin duniya ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi shi ba a ce mutum ba zai je ya koyi ilimi ba kawai sai dai ya wayi gari ya ga cewa ah, Eh, ya kware wajen ilimi to wannan ba a taɓa yin sa kuma eh, ba za a yi shi ba na'am eh, al bukari bukhari ya ci gaba da cewa bayan wannan hadisi wanda ya kawo hadisin muawiya wanda za mu yi cikakken bayani a kansa insha Allah yake cewa mana ilmu bai ta'allu shi kuma ilimi ana samun sani da koyo wannan shi ma asari ne wanda Eh, asalinsa ya zo a cikakke eh, daga hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an mawqufan innamal ilmu bitta'allum wannan hadisi ne wanda yake mawqufi ina fata ana tare da mu eh, ibn abi asim tare da at-tabarani mai mu'jam haka al-imam al-bazzar mai shima mu'jam sun fidda wannan asarin cikakkensa wato wannan hadisin na ibn mas'ud sun fidda shi cikakkensa haka al-imamu al-khatib al-baghdadi hafiz al-maghrib babban malamin nan al-imamu al-khatib al-baghdadi wanda suka yi rayuwa da abu yusuf a lokaci ɗaya wancan hafiz al-maghrib wannan kuma hafiz al-mashi wanda ake rasu kiran su imamani ta'asara fi zamanin wahidin wa iftaraqa fi zamanin wahidin jigajigan malaman duniya guda biyu wanda suka yi rayuwa a lokaci ɗaya kuma suka mutu a lokaci ɗaya shine khatibul bagdadi da abu yusuf wannan yana magrib wannan yana mashrik a cikin littafin sa al-faqih wal a littafi ne mai kyau wanda ina maka wasiki da shi da duk mai son ilimi na usulul fiqh yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan da ya gamata ɗalibin ilimi ya karanta shi al-faqih wal na ibnu abdul barri afwan na na na katibul bagdadi ina fata ana tare da ni tayyib a ciki ya kawo wannan hadisin na ibnu mas'ud shi ma cikakken sa yake cewa asalin hadisin daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ayyuhan nasu ya ko mutane ta'allamu ku nemi ilimi innamal ilmu bit dan dai shi ilimi ana samun sa ne idan mutum ya koya idan mutum bai koya ba ba zai taɓa yiwa ya zama mai ilimi ba wal fiqhu bit tafaqquh haka kuma al fiqhu ana samun sane bit tafaqquh da koyon ilimin fiqhu da kuma kokarin istinbati da abin da ya shafi bangaren fiqhu din wannan shine cikakken asarin kamar yadda suka kawo shi a littattafansu a a nan sai eh, gaba al'imamu bukari yake cewa kala abu zarin wannan abu zarin shine wanda kuka sani abu zarrin al radiyallahu ta'ala anhu babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin abu zarrin yake cewa law wada'tum musamsama samsama da ce za ku sanya takobi ala hadihi akan nan wa ashara ila qafahu yayin ishara zuwa ga kiyansa wajen wuya wuyansa da ce za a sanya masa takobi a wuyarsa yake nufi sun mazanantu sannan kuma na yi tsammanin anni unfidu kalimatan sami'tuha min annabi sallallahu alaihi wasallam zan iya ba da fatawa ko ansa ko koyar da wata kalma da na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kabla an tuji zuwa alayya kafin ku kashe ni wannan an tuji zuwa alayya kashewa kenan yankewa kafin ku yanke man wuyan nawa to lalle la an fastura da na zartar da wannan kalmar wato ba zan taɓa jin wani hadisi daga annabi ba a tambaye ni sallallahu alaihi wasallam a ce ba zan ba da ansan wannan hadisan ba ko a tambayan wata fatawa kuma ni na ji wannan ilimin na koye shi to lalle inda a ce a ce mani za a kashe ni amma zan nemi alfarman kafin a kashe ni zan a bani dama in kisar da wannan ayan ko wannan hadisin da na ji saboda kada in mutu a kama ni da laifin koya ilimi ina fata ana tare da ni wannan asarin na abu Al-Imamud al-Imam ad darimi Eh, rahimahullah wa ta'ala ya fidda shi a cikin eh, musnad nasa eh, daga min tariq al-auza'i daga auza'i haddathani yake cewa haddathani marsad ibn abi marsadin marsad ibn abi marsad ya ba mu labari ko ya koya mana wannan hadisin ana bi daga baban sa kala yake cewa ataitu abazar nazo wajen abu da yazo wajen abu zarri fari sai yake cewa ya same shi yanda kissan ta zo ya samu abu zarri fari yana ba da fatawoyi sai ce kai amirul mu'minin bai hana ka ba da fatawa ba shugaba bai ce ka daina yawan ta ba da fatawa ba saboda shi abu zarrin Allah ya halicce shi da taushi a rayuwarsa mutum ne mai zinga mai tsanani haka mai taushi sai abu zarrin yake cewa amirul mu'minin wane ne amirul mu'minin yanzu shugaba zai ce in daina bayanin maganganun Allah da manzonsa yake cewa wannan ne ba zai taɓa yiwuwa ba inda ma ya ce zai kashe ni zai sanya man takobi a bayan wuyana in san kafin ya sanya man takobi ya kashe ni ya yanke man wuyana zai iya ba da ansan fito da ake tambaya na lalle sai na ba da ansan su kafin a yi me kafin a kashe ni ina fata ana tare asalin kissan kenan shi ya yasa bil munasaba a wannan Abu zarre daga cikin abin da ta ruwaito ran sun samu sabani da shi da da shi da Muawiya lokacin Muawiya yana muawiya bin abi sufyan yana sha yana shugaba a lokacin sai aka tambaya muawiya aka ce assalamu alaikum aka ce wannan ayar يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة me take nufi da suwa ta sauka sai mu'awa yake cewa ta sauka ne ga ahalul kitabi wato waɗanda aka aka ba su littafi sai abu zarra yake cewa a wannan ayan ta sauka a gare mu da ahalul kitabi sai mu'awiya abin ya dame shi yana shugaba a cikin mutane ya za a yanzu yana magana yana mai inkari girman shi da darajar shi zai ne zai rabu kenan sai ya rubuta wasiƙa ya tura shi zuwa ga Uthman bin Affan lokacin Usman bin Affan shi yana a Madinatul Munawwara yana shugaba yake cewa wannan ba Allah ya dame ni Abu Dharr saboda haka ina fatan za ka dau mataki a kansa sai Abu Dharr da karshe rahila ya bar Sham din ya koma ina ya koma Madina shi kuma Usman bin Affan ya san wane ne Abu da ɗabi'an da Allah ya masa sai ya tsaya ya kai masa ziyara a fadarsa da ya je wajen Usman bin Affan sai Usman bin Affan a lokacin da ya sallama sai ba bai ba shi izinin shiga ba da bai ba shi izinin shiga ba sai wasu suka zo ketawa sai suka samu Abu Zarin a kofa sai suka sanar da khalifa Usman bin Affan cewa da wannan sahabin fa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana so zai shigo ina bakin kofa sai yace to shikenan fa ya tafaddal ya shigo sai Abu Zarin ya shiga abu zarin yana shiga sai wani ya zo da matsala ya tambayi usman bin affan afonu wani ya zo wajen usman bin affan yana zaune a wurinsa sai usman bin affan ya jefa masa tambaya yake cewa yanzu idan mutum ya ba da sadakan dukiyarsa akwai abin da yake wajaba a kansa sai wannan mutumin ya ce a'a babu abin da yake wajaba a kai yana ba da wannan fatawa abu zarin da ya wata wata ba ya zaro takobinsa wasu suka ce sai ya kai ma wannan mutumin duka a jikinsa yana kai mai duka sai usman bin affan ya ce subhanallah wannan kaushin naka shi yasa da da kai sallama farko ban baka damar shigowa ba sai abu zarra yake cewa ai fatawar da ya bada akwai kuskure a ciki ya za a zai ce kawai sadaka ta wadata ga mai dukiya ya manci inda Allah yake faɗa cikin alkur'ani والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ما أبو تادو شويكينا دائما ذاك السنة تشيروا سنة هكا الله يكتوا بل تؤثرون أو تقراء بل يؤثرون الحياة الدنيا تسوي لك wannan shine asalin kisan Abu Dharr da maganan nan da ya fada ga dalilin da yasa ya fadi wannan magana wakala kuma shi ne a lokacin da ya gade abu ya yi wuta an ta ko ina dai ana ganin cewa shi mutum ne mai kaushi sai ya tashi ya bar madina ma ya koma rabaza ya ci gaba da rayuwa shi kadai a can ya mutu eh, wakala ibn abbas yin abla ibn abbas yake cewa ƙarƙashin wannan ayan kono rabbaniyin wato kasance malamai eh, masu ba da tarbiyya malamai suka ce rabbanin su ne al'alimuna bil halali wal haram wai kokari ya kasance malamai waɗanda suka san hukuncin addini ta bangaren halal da haram asalin ayan wala ma kana li basharin an yu'tiya Allah wal kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nas kunu ibada li min duni Allah walakin kunu rabbaniyin ma kuntum tu'allimuna al kitaba aw ta'lamuna al kitaba ma kuntum tadrusun wato baya dacewa ga waɗanda za a ba su littafi su kira wasu mutane su dinga cewa su su dinga bauta musu koma bayan mi koma bayan Allah subhanahu wata'ala walakin kunu rabbani ne kasance malamai masu koyarwa masana bima kuntum tu'allimuna alkitab a wata qira'a ta'lamuna alkitab malamai sun fidda fa'ida sosai ga kashin qira'o'i guda biyu na farko bima kuntum ta'lamuna alkitab ku kasance malamai ku yi kokari ku koyi ilimi bayan kun koyi ilimi to allimuna alkitaba sai ku koyar da abin da kuka sani wa bima kuntum tadrusun da abin da kuka sanci kuna koya na karatu na karantarwa malaman kikashin wannan ayan wanda aka wani bangaren ta nan suka ce koyan alkur'ani mai girma shi kaɗai, ba tare da sanin ma'anansa ba wannan baya wadatarwa shi yasa Allah ya ce bima kuntum tu'allimuna ko ta'lamuna kitaba. haka kuma idan mutum ya koyi alqur'ani shi kadai bai san ma'anansa ba amma yana karanta shi yana koyar da shi zai samu lada akan haka amma dai ya sani wannan baya wadatar da shi imam al-bukhari ke cewa wato rabbaniyin hulama a hulama sune masu haƙuri sosai masu kauda kai masu cijewa bambancin asabru da alhul alhalim a ce wannan mutum sabur ne wannan kuma a ce ko a ce sabir ne a ce halim sabir mai haƙuri halim kuma mai cijewa ina fata an gane ku kasance masu cijewa a kan jarabta wanda za ta same ku da kuma wajen koyo da koyarwa za ku dinga samun wahala amma dai ku cije fuka ha'a malamai masu fikihu kasance masu fikihu wa yuqalu ar-rabbani ana cewa malamin ar-rabbani alladhi yurabbi nas wanda yake koyar da mutane yake musu tarbiyya bi sigaril ilmi qabla kibarihi da kananan ilimi kafin manyansa baya cikin fikihu malami kawai ya zo ya dinga koyar da manyan ilimi ba tare da ya fara koyar da ɗalibai kanana ba an gane wannan baya cikin tarbiyya ana so yayin da zaka koyar ka fara daga kafsan nan ka yi sama na za mu tsaya a juz'in farko wannan karatu sai mu shiga juz'i na biyu insha Allah ta'ala